Wani mutum ya gaurawa shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron Mare a lokacin ziyarar da yake yi a kudu maso gabashin ƙasar wani bidiyon da ya karaɗe shafukan sada zumunta an ga Mr. Macron yana tafiya zuwa wajen wani shinge lokacin balaguron da ya yi zuwa 10 Emet take wajen birnin Valence. Mutumin ya wanke Macron ne da mari a fuskansa kamin jami'ai sun yi hanzarin kai masa ɗauki daga nan ne aka janye shugaban. Kafafen watsa labaran Faransa sun ce an kama mutumin biyu bayan gaurawa shugaban kasar mari. A yayin da aka mari shugaban kasar an ji wasu suna ihu suna cewa Allah wadaran akidar Macron. Ga bidiyon kamar haka. Oh! Vas-y, casse-toi de là Enculé C'est incroyable.